إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن من عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba ah, yau muna hudu ga wata ramadan haka ne ko? hudu ko? hudu ga wata ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi daga makka madina shekara ta 1440 daidai shi kuma daidai da tara ga watan ah, biyar miladiya shekara ta 2019 a cikin tafsirin na wannan jami'a ta kimiyya da fasaha da ke nan garin wudil a kano nigeria muna fata allah ta'ala ya mana tawfiqi ya abin da mu karanta tambayoyin da suka zo na farko ce assalamu alaikum allah kara mana lafiya da imani da nisan kwana amin abinda ka roƙa mana allah baka sama gare shi yace malam a rika ba mu tarihin imaman nan don mu dinga jin son su a ranmu irin su imamu qurtubi da sauransu to in muka ci za mu ta lissafin imaman da muke ta karantawa za mu fita daga tafsirin musamman ce duk malamin da aka kira sunansa a cikin karatu sai an tarihinsa wannan zai fitar da mu daga cikin tafsirin da muke musamman wasu malaman za ga tarihinsu zai ɗauki kwanaki ko watanni makanan irin su shekul islam ibn taimiyar rahimahullahu ta'ala irin su imam bukhari irin su imam ibn jarir tabari irin su imam alusi da waɗanda suka sama gare su da na baya-baya irin su suyuti ibn hajar al-asqalani imam sahawi al-imam irin irin su shaukani duk wannan kace zaka ɗauki tarihin kowa ai ta faɗa dadewa za a rayu sai dai a samu majalisi na bayani akan imamai ina cewa imamai ba ina nufin imamai yan shi'a goma sha biyu ba wannan ba abin da za mu yi da tarihinsu saboda karya ce zuka ta mallani a ƙirƙiro amma mu yi bayan aka ce imam imami na shirya ke waje an namin yi matan ya hadu na bi amrina nan masu saboda wa kanu ayatun alfinu shi ne ke ne karkatan shi a jina ce imami ya yi tsammani wata rana za mu sa bakin rawani mu zauna muna ba labarin imamansa ko kaɗan ba za a yi wannan saboda ƙarya suke amma abin da ake nufi malaman Allah rabbani yuna wanda suka hidimta musulunci wanda suka rusa musulunci Allah ba mu ikon shi kuma wanda ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce don gani da a kiran iyaye da sunansu to malam me matsayin matar da kuma haifiyar da ba ta so a kira ta da umma idan ma an kira ta da haka ba ta amsawa har sai an kira ta da sunanta na asali a wannan tana koya ma yayanta mummuna tarbiyya ne kamar da shakku sami rahimahullahu ta'ala ce ba laifi ne a kira ta da sunanta amma ba abu tarbiyya a cikin wannan tsari domin duk wanda ya ji cewa ɗana kiran uwarsa da sunanta ari ko yana ce mata fatima ko yana ce mata aisha ko yana ce mata maryam a cikin wani banzan yaro ne da bakar kalbiya wa ya ja masa wannan ita uwar ce ta ja masa so asali a musulunci shine a kira iyaye da sunan girmamawa wannan shine abin da bi dacewa kuma shi zai sa yaya ki da inda suka shiga a gansu yaya ne masu tarbiyya ba yaya bane bandararru Allah ya sauke sai wanda ya ce assalamu alaikum ya ce su ita ce kwanan dangane da kisar da aka ambata na bayanin auren annabi yaqub da kuma wadda aka ambata ta sunan kanin annabi yusuf a.s.w. wato binyamin tana daga cikin sanar kasas da Allah ya ambata wannan malaman tafsiri da yawa sun maganu a akan isoshin da suka zo a cikin wannan sura da cewa menene ahsanul qasas ahsanul qasas suka ce cikin su zaga labaruka ne waɗanda suke bada izina a cikin kamar da muka karanta magana Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala har guda shida dan haka wannan magana kana iya sata a cikin ahsanul qasas bima auhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilin za mu taƙaice da waɗannan saboda kar mu ja dogon lokaci a wajen tafsiri wasu kuma sai gobe insha Allah ta'ala sai mu amsa su na. jiya mun kwana a aya ta shida ko mun tsaya kan ta biyar za mu tashi kan ta shida insha Allah ta'ala bismillah mar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على نعم. كما إبراهيم وإسحاق نعم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وأخوه أحب إلى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما الصالحين نعم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين نعم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وبنجي تعالى يتما من ذن الله صلى الله عليه وسلم كلابر تاما وأنا نسكي تنبيرك dangane ga al'amarin annabi yusuf alaihi salatu wasalam irin amsar da mahaifinsa ya bashi yayin da ya mafarkin cewa ya ga taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata sun yi mai sujada annabi yaqub alaihi salatu wasalam ya gaya ma ɗansa annabi yusuf alaihi salatu wasalam la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kada ka labarta wannan mafarki da kai ga 'yan uwan naka saboda kada su yi maka kaidi domin kaidin shedan bayyananne ne ga dukkanin bayi shedan yana iya kaidi ga kowa don ya ga ya halakar da waɗanda suke muminai ma balle waɗanda ma suke fajirai wanda ya riga da ya gama da babinsu to a nan annabi yaqub alaihi salatu wasalam ya fassara ma annabi yusuf alaihi salatu wasalam fassara mafarkinsa da ya yi na waɗannan taurari da ya gani da kuma rana da wata yake nuna mai Allah ta'ala zai ɗaukaki lamarinka zai mai da kai wani abu mai matsayi a nan gaba don haka karka ba da wani labari ga yamuwanka sai ya ci gaba da ce masa wa kazalika tabi ka rabbuka don haka wannan mafarki da ka yi daga cikin fassararsa ubangijinka zai ɗaukake ka zai girmama ka ya kai ka wani babban matsayi sa'annan wa yu'allimuka min ta'wil ahadith ya sanar da kai fassara ta mafarki wa yutimmu ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imarsa a gare ka ta annabtaka wa ala ali yaqub da kuma zira'ar annabi yaquba kama atammaha ala abwayka min qabl ibrahim wa ishaq kamar yanda ya cika ni'imarsa ga iyayen nan naka guda biyu annabi ibrahim da kuma annabi ishaq akan abin da ya cika masu sai ce inna rabbaka aliman hakim lalle ka masani ne kuma mai hikima ne a cikin sarrafa al'amuransa wannan shine fashin bakin wannan aya sai kuma abin da malamai suka kalla na ishihadin su wajen fassara wannan aya ta malamai suna da manganu kusan guda uku akan wannan aya magana ta farko da ya ce masa wa ka kazalika ka rabbuka hakanan Allah ubangijinka zai ɗaukake ka kaga yana mai bishara da cewa za ka zama annabi a nan gaba saboda annabi ku annabin Allah ne bai fassara wannan mafarki da matsayin annabtaka da Allah zai ba mu annabi Yusuf ba sai da mai wahayi don ba da kayan shi ba shi yasa kamar da muka faɗa jiya harkar mafarki ba harka ba shahadi ba harka ba ke yana ganin ya dace ko kuma ni na fi kowa ilimi da aka wani fasara barki ba fatawa ba ce kawai haka nan shi yasa alima babu na kaimul jawzi rahimahullahu ta'ala ya rasu hijirar manzo Allah hamsin shekara 752 a cikin littafinsa i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin yayi magana dangane ga fasara barki da irin abin da ake gani da kuma taka tsantsan da musulmi ya kamata yayi wajen fasara mutane mabarkin abin da bai sani ba harka ce wadda take sai waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa yake sanar da su al'amarin mafarki kada ka yadda ka shigar da kanka cikin wannan rigima din. sai ya zama kana ƙoƙarin kutsawa da a ciki al'amarin annabta wanda kuma Allah ta'ala kai bai baka wannan dama ba to don haka Allah ya sanya annabi yaqub ya fassara ma annabi yusuf wannan mafarki nasa sai ya ce kuma wa yutimmu ni'matahu alayka Allah zai cika wannan ni'ima din a gare ka wasu malamai suka ce Shi ne wannan mafarki da kai ka shi zahiri zahirinsa shi ne mai da kai annabi ta hanyar da 'yan uwanka za su zo su miƙa wuya gaba ɗaya sai da cewa kai annabin Allah ne sannan Allah ta'ala ya mai da kai babba a cikin wata al'umma da za ka je ba ka iya rayuwa a cikinta ko a ina ne Allah zai baka wani ni'ima ɗin shi ne ma'anar wai yatin mu ni'matahu alaika ya cika maka wani ni'ima ɗin kama a tambaha ala ah, wa ala ali da kuma iyalan annabi yaqub anan malaman tafsiri suna da manganu guda biyu wadan suka ce ala ali yaqub ƴaƴan annabi yaqub din nan ƴan uwan annabi yusuf alayhi salatu wasalam su ake nufi domin su ma wai annabawa ne waɗansu malamai suka ce a'a ba su ake nufi ba ana nufin al-asbab ma a cikin wannan irin kalmomi suna nufin zira'ar annabi yaqub da za su zo a nan gaba Allah ta'ala zai iya tare annabawa a cikinsu ba ana nufin ya'yansa na cikinsa ba Allah sa kun fahimci wannan wannan gaba za mu ƙara dawa kaɗan mu yi bayani a kan hujjar waɗanda suke kallon cewa ‘yan uwan annabi yusuf cewa annabawa ne ko ba annabawa ba ne da hujjar waɗanda suke kallon cewa ba annabawa ba ne dukansu kowa da ra'ayin da ya zaɓa a cikin malamai kuma kowa ra'ayinsa abin dubawa ne to kafin mu dawo kan wannan gaba akwai gaba ta gaba ita ce wa abinda Allah ta'ala ya cika da iyayen nan nasu da ke bashi misali da su kama a tamma ala yake min qabl ibrahima wa ishaq annabi ibrahim da annabi ishaq dukkan su Allah ta'ala ya cika ni'imar sa gare su to wace ni'ima ce Allah ta'ala ya cika mu annabi ibrahim da kuma annabi ishaq nan ma malaman tafsiri sun yi sabani wajen fassara wannan gaba ɗaya waɗannan manganin al-imam ibn jarir tabari da limamu qurtubi rahimahullahu ta'ala da limamu suyuti a cikin littafin durul mansur da wasu daga cikin malamai ma duk sun hakaito waɗannan ga abin da fasara guda biyu waɗansu suka ce abinda Allah ya cika mu annabi Ibrahim da annabi Ishaq shi annabi Ibrahim Allah ya tsayar da shi daga wuta yayin da aka je aka jefa shi a wuta sai Allah ta'ala ce ma wuta karki kona annabi Ibrahim kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim don haka Allah ya haramta wuta da ci annabi ibrahim alaihissalatu wassalam sai suka ce to wannan shi yake nuna abinda Allah ya cika mu annabi ibrahim shine tsere da shi da aka yi daga kunar wuta ba ta same shi ba ta kasance masa bardan wa salaman ala ibrahim shi kuma annabi ishaq mai Allah ya cika mai sai waɗancan malamai suka ce abinda ake nufi Shi ne Allah ya tsayar da shi daga yanka da annabi Ibrahim a.s. ya yi mafarki da shi lokacin da ya mafarki cewa ya yi mafarkin in Allah ya ba shi ɗa zai ƙara godiya a gare shi da kuma nuna soyayyarsa ga wannan ɗa lokacin da Allah ya ba shi ɗa sai Allah ta'ala ce mai je ka yanka ɗannan naka lokacin da annabi Ibrahim yake gaya waɗansa inni an ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za ra. qala ya abati fa'al ma tu'mar satajrini insha Allah min as sai waɗannan malamai suka ce wannan ni'ima da ake nufi da Allah ya cika ma Annabi Ishaq ita ce kubutar da shi da aka yi daga yanka da Annabi Ibrahim ya ji zai yanka shi sai Allah ta'ala ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka yantar da shi da wani abin yanka mai girma aka sanya rago ya kasance a madadin abin yanka ga Annabi Ishaq alayhi salatu wassalam wannan kauli na waɗannan malamai da suka ce shi ne fassarar kama a atammaha ala abwaika min qabl ibrahima wa ishaq kafin mu dawo kan wannan gaba fassara ta biyu sai wasu malamai suka ce abin da ake nufi ne cika annabta da Allah ya yi ma annabi Ibrahim Allah ya yi annabi Ibrahim a matsayin annabi haka nan annabi Ishaq shi ma Allah ta'ala ya yi su a matsayin annabi don haka fassarar wannan aya shi ne annabtaka da Allah ta'ala ya ba mu annabi Ibrahim da kuma annabi Ishaq ita ce cika ni'imar da ya masu don haka kai ma a nan gaba Allah ta'ala zai maka wannan ni'ima ta zaman ka annabi Allah sa kun fahimta kun ga kenan anan muna da manganu guda uku magana ta farko shin ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salatu wasalam annabawa ne ko ba annabawa bane magana ta biyu Shi ne fassarar wannan gaba ta ƙarshe kama a tamma ala abuwaika min qabl ibrahima wa ishaq cewa annabi ibrahim da annabi ishaq mai Allah ya cika musu shin wannan kubutar da su da aka yi shi ne cikon da Allah ta'ala ya masu aka kubutar da annabi ibrahim daga unar wuta aka kubutar da kuma annabi ishaq daga yanka na rago aka mayar gurbinsa da ba da rago mai girma aka yanka a madadinsa ko kuma magana ta uku ita ce cika annabci da Allah ya yi ma annabi Ibrahim da annabi Ishaq alaihi wassalatu wassalam kafin mu yi magana akan yan uwan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam mu yi a lokaci mu yi magana akan wannan ni'ima ta annabi Ibrahim da annabi Ishaq idan muka fahimce ta ita za ta ƙara ba mu damar fahimtar waccan gaba ta baya saboda idan ba mu fita daga cikin wannan matsala ta fasara guda biyu ba ba za mu iya warware waccan matsala ta farko ba ita kuma Allah samu fahimta da haka ba kwankwakan baya za mu yi ba don mu samu fa'ida ne da za mu ƙara fito da maganar ‘yan uwan annabi yusuf alaihi wannan fasara ta biyu ko fasara ta farko akan cewa ni'imar da Allah ya cika ta ga annabi ibrahim da kuma annabi ishaq alaihi salatu wassalam ni'ima ce ta yanka da kuma kubutarwa daga wuta ko ko wace ni'ima ce suka ce wannan fasara ya kamata tsaya a kalle da kyau domin annabi yaqub alaihi salatu wassalam da yayin wannan maganar yana magana ne akan kubutarwa da cewa zaka shiga wahala kai annabi yusuf Allah ya kubutar da kai daga shiga rijiya da kuma shiga gidan sarki da sauransu kamar yadda aka kubutar da kakanka annabi ibrahim da kuma kakanka annabi ishaq wannan ake nufi ko kuma ana nufin za a cika masu annabta ne za a cika maka annabtar kamar yadda aka cika maka kakanninka annabta to sai malamai suka ce fassarar a ɗauki cewa annabi ishaq a matsayin an yanta shi daga yanka to wannan akwai abin faɗi a malaman yahudawa su suka fi tafiya a kan tafsirin Allah ya ɗantar da annabi Ishaq a matsayin abin yanka sama ga annabi Ismail saboda annabi Ismail da annabi Ishaq dukkansu ƴaƴan annabi Ibrahim amma Hajara ita ce uwar gida a wajen annabi Ibrahim kuma ta ɗauki dogon lokaci ba ta haihu wannan ya sa bai wata ta ɗauka ta ba ma annabi ibrahim kyauta ita ce saratu saratu kuma ta kasance masa baiwa tun a farko kuma sai ta ba da ita ga annabi ibrahim a.s. bayan ba da ita saboda ganin ta daki dogon lokaci ba ta haihu ba sai take tsammanin matsala haihuwa da gare ta ne bari ta ba da baiwa ta la'alla allah ya azurta su da samun ‘ya'ya ta da annabi ibrahim a.s. don kada a zauna to a nan ga mun san cewa annabi ismail da annabi Is'af duka su yayin waye annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam to wanne ne aka yanka a wanne ne kissar yanka ta fada kuma aka yantar da shi sai waɗansu malamai suka ce anan annabi ishaq ne saboda shi ne aka yanta shi yasa suka faɗa a wannan waje suka ce kama a can ma'ala abuwai kamin qabl Ibrahima wa ishaq suka ce yantar da shi da aka yi daga wannan yankan kuma ci bayanin su to wasu malamai suka ce masu a'a ba zai taba zama hujja ba a ce annabi ishaq shi aka yi je yankawa akan annabi isma'il alayhi salatu wassalam daga cikin malaman da suka ce ba su yadda ba akwai shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala akwai sheikh muhammad muhtar aminu shafiqi rahimahullahu ta'ala mai littafin al-adwar bayan fi idahi al-quran bil-quran da wasu daga cikin manyan malamai irin imamu qurtubi rahimahullahu ta'ala ya yi ishara da wannan a cikin tafsirinsa cewa wane ne aka ce za a yanka annabi isma'il ne ko kuma annabi ishaq waɗanda malamai suka ce ba sai da maganar cewa annabi ishaq ne za a yanka wanda aka yi yunkurin yankawa ne waye annabi isma'il domin me ya dalilin yankan annabi ibrahim alayhi salatu ya yi mafarki cewa Allah ta'ala ya yi ta kokarin Allah ya ba shi ɗa sai ya ce ya Allah in ka bani da duk abin da ka ce in yi da shi zai yi don in nuna godiya ta da kuma miƙa wuya na gare ka to sai Allah ta'ala ya sanya haihuwa ta kasance masa a hannun karamar matarsa ita ce sarar lokacin da ta haife shi annabi ibrahim a.s. ya kawo ta makka daga falastin ya dawo da ita garin makka ya ajita lokacin da ya ajita a wannan wajen da ɗanta da Allah ta'ala ya ba su shine annabi Isma'il alayhi salatu wasalam sai Allah ta'ala ce to Ibrahim bari mu tabbatar da abin da ka faɗa ne kana roƙon a baka da to yanzu ga shan baka Tunda an baka da je ka yanka shi domin son da kake mai mu ga cewa son za ka iya haɗa son Allah da wani a cikin zuciyarka sai Allah ta'ala tura annabi Ibrahim ya je ya samu annabi Ismail ya ce zai yanka shi shi ne zai ce madansa inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma zata yace ni na gani a mafarki an ce in yanka ka duba ga lamarin ne me zaka ce annabi Ismail ya san mafarkin annabawa wahayi ne gaskiya ne sai ce ya abatif alma tu'mar in sha Allah min as-sabr kici ya ji ayyukan ba dai Allah bane ba da umarni to tunda Allah ne ba da umarni to ba za a taɓa kuskure a yanka shi to malamai suka ce yayin da yaje yanka annabi Ibrahim Isma'il shedan sai ya dinga bijiro mai yana cewa karka yanka shi sai ya jefi shedan shedan ya kara gaba ya tare shi zai yanka shi don ya cika umarnin da Allah ta'ala ba shi ya ce karka yanka shi sai ya jefe shi da dutse sai ya ƙara da har so uku shaidan yana mai wannan sai wasu malamai suka ce nan ne aka samu asalin inda aka fara jibar jamra jamratul kubra da jamratul aqaba da jamratul wusta ma'ana jiba shaidan da ake yi a wajen aikin haji wannan jifa ta annabi ibrahim da ya mashi suka ce nan ne asalin jifa a musulunci to idan har ya tabbata cewa shine asalin jifa a musulunci kaga kenan annabi isma'il shine a garin makka ba annabi ishaq kuna fahimta saboda annabi ishaq ba a yi zaman makka da shi ba zaman falastin aka yi da shi domin lokacin da aka haifi annabi isma'il kishi na mace sai ya motsa mahajara ya zan ba shi baiwa ta haihu ni ko ban haihuwa yanzu abin ya motsa ko kishi kumallon mata to motsin kishin sai sa Allah ta'ala ce dauki matarka daga nan ka kai ta can bi wajin ghairi zar'in inda baitul muharram kai shi can ka kai ta inda babu ruwa ba tsiro ba abinci ba komai je ka aje shi shi yasa lokacin da yaje kawo su gindin Ka'aba wajen dakin Allah yana kawo su wannan waje sai aje sai juya zai tafi sai sa'ar take cewa yanzu nan za ka tafi kabarinmu, mu nan za ka tafi kabarinmu, mu nan za ka tafi ka tana bin tana mai magana ya ƙi amsa ba sai ya tsaya ta ce allah ne Umarci ka da ka ajiye mawa sai ce eh ya kaɗa kan sai ce kwarai ta ce idan in haka ne allah ba zai tozarta mu ba to da annabi ibrahim ya ƙara gaba bayan baya ganin sai ya tsaya sai ya kalli garin maka lokacin kufai ne ba komai a wajen amma akwai foundation ɗin ɗakin ka'aba sai ce rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi zai zar'in inda baitikal muhammad kaga yanzu ya ce ya Allah na aji na a wani kwari wanda babu tsoro ba abinci ba abin sha ba ba ba duk a wajen Allah ka kula da su sai malamai suka ce to kaga anan annabi Isma'il ne aka tabbatar da cewa shine zabil ba annabi Ishaq alayhi salatu wassalam mun fahimci wannan suka ce na biyu yaya za a yi ita hajara bayan bata haihu a farko ba sai Allah ta'ala ya ce ma annabi Ibrahim a.s. bayan wannan ɗarin muka baka sai muka sake mai bishara da ne samun wani ɗa shi ne annabi sa'a wani wara wara ishaq yaqub bayan kuma ishaƙa ɗin akwai ba suka jo idan yanzu aka ce wannan ishaƙa ne shi aka ce a yanka ai ba wani sabon farin ciki ba ne annabi Ibrahim yake yi ba saboda farin cikin da ya yi na haihuwa annabi ismail shi ne babban farin ciki a wajensa bai taɓa haihuwa yanzu tun da ya taɓa haihuwa duk abin da zai zo baya karin falala ne daga allah ba sabon farin ciki wani wanda ba taɓa irinsa kun fahimta sannan ita hajara kishi ya sa aka ɗauke saratu daga nan aka mai da ta wani waje saboda mi kishi ta ta haihu don me ta kuma za ta bari yanzu shi allah ya ba ta ɗan tunda Allah ya kalli kyakkyawan niyyarta ya ba ta ɗa lokacin da mala'iku suka zo wajensa suka mai bishara zai samu ɗa gulamun halim gulamun alim wannan bisharar suka mai aka samu ɗan kuma aka haife shi don me za ta bari a yanka ɗanta ga ɗan kishi ta ba yanka ba kaga dole kishi kuma zai sake motsawa a wannan wasu ce Allah ya za a yanka ɗana Gane na kisha ko ba yanka ba yasa suka ce wannan duka karina ce da ta nuna maka wanda aka ce a yanka shi ne annabi ismail ba annabi sa kun banci wannan gaba kun gane ba wai kada kai kuke ka kadan gare ba gane ya kuke ko kuma kada kai kuke wai to sai waɗannan malamin suka ce idan har mun yadda da wannan bayanan to dan me za a ce ma annabi ishaq a nan wajen an tsirtar da shi daga yanka annabi ibrahim kuma an tsirtar shi daga wuta a ce shi ne fasarar wannan aya kun ce na kuna bin cewa an to sai suka ce to menene hakikanin tafsirin wannan aya suka ce hakikanin tafsirinsa ne? Allah zai baka annabci saboda waɗannan labarukan abinda za su faru da annabi Isma'il da annabi Yusuf na fadawa rijiya na zamansa gidan sarki na sharrin da aka yi masa zamansa kurkuku fitarsa da kurkuku annabi ya bai san da wannan ba domin idan ya san da wannan dan me zai dinga bakin ciki yayin da aka dauki annabi su a gabansa kun fahimta in har ya san wannan abubuwan za su faɗi annabi yusuf har da kamata ya bakin ciki sai ya dauke shi a matsayin jarabawa ce da Allah ta'ala zai masa amma kasancewar abin da ya fassara mai shine Allah zai mai da kai annabi to duk ko abin da zai ko cikin wannan aya to abin da shi a matsayin fassara annabi ne annabi ne annabi suka ce to shine ma'anar kama a tammaha ala abuwaika min qabl ibrahima wa ishaqa ma'ana yanda Allah yayi kakanka annabi ibrahim da kakanka annabi ishaq annabawa kai ma haka Allah ta'ala zai ka annabi kun fahimci fasara ne yanzu yanzu mun gane wannan to sai mu dawo kan ɗan uwan annabi yusuf a.s.w. cewa annabawa ne ko ba annabawa ba ne tun da siyaƙin ya zo da cewa wa kazalika ya ji tabi ka rabbuka wa yi allimuka min ta'awil a hadith wa yi timu ni'matahu alaika wa ala ali da kuma ali iyalan annabi yaqub kenan nuku kamar yanda aka cika wannan ni'ima ga iyayen nan naka annabi ibrahim da kuma annabi ishaq to waɗansu malamai da suka zo daga baya-baya sun ce ‘yan uwan annabi yusuf su ma'annabawa ne waɗansu kuma malamai suka ce haihata haihata sam ‘yan uwan annabi yusuf ba su taɓa zama annaba ba Allah samun fahimta kun ga kenan yin saɓanin a waje biyu yake saɓanin yana ina yana wajen wanda suka ce annabawa ne da kuma wanda suka ce ba annabawa to wanda suka ce annabawa ne suka ce dalilinsu shi ne ganinsu a matsayin taurari da ya yi a sama wanda taurari kuma abin koyi haka ne ko ba haka ba wa alamat wa bin najmi hum yahtajuna kaga taurari da kake gani a sama abun koyi ana amfani da su wajen mutumin da yake tafiya a sahara ko yake tafiya a tsakiyar ruwa da daddare ina ne gabas ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa bai sani ba amma wanda ya san taurari to sai san wannan tauraron in ka ganshi bayar ta ko ina sai gabas to da haka wannan gabas ne ce kallo wannan tauraron kuma bayar kallon ko ina sai yamma kamar shu'ara kaga shu'ara taurari ne masu fitowa daga kudu zuwa arewa wanda ya gansu ya san cewa wannan kudu yake kallo ko kuma arewa ke kallo to tun da har taurari daga cikin amfaninsu shine fahimtar kasancewa su cewa su abin kallo ne da ake iya koyi da su to sai suka ce dalilin su na farko yan uwan annabi yusuf tun da aka kalle su a matsayin taurari to waɗannan annabawa ne su su ta biyu suka ce allah ta'ala ya kira su da al'asbab da aka ce masu asbab kamar yadda Allah ta'ala faɗa a cikin alƙur'ani a cikin sotul bakara yake cewa ƙulu na billahi wa ma'un zina ilaina wa ma'un zina ila ibrahima wa ishaƙa wa yaƙuba sai aka ce wal asbab wa ma'uciye musa wa isa wa na nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin wa nahnu lahu muslimun suka ce anan tunda aka ce aka kira suna annabi ibrahim aka kira suna annabi isma'il a matsayinsa na babba sai aka kira kuma suna annabi ishaqa a matsayinsa na kanin annabi isma'il sai aka kira kuma yaquba Yakuba kuma kaga shine dan annabi ishaqa sai aka ce wal asbat asbat sai suka ce sune wai ƴaƴan annabi yaqub alaihi salatu wasalam ma'ana ƴan uwan annabi yusuf wa ma utiya Musa wa Isa da abinda aka ba ma Musa da annabi Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin sannan suka ce da fadin Allah ta'ala qul amanna billahi wa ma alaina wa ma ala ibrahima wa ma ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa ma Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa muslimun a cikin suratun ali imran ko suratun nisa'i su ma suna da hujja akan wannan to waɗannan hujjoji da suka kaba suka ce su ne hujjojinsu akan cewa annabi yaqub ‘ya'yansa gaba ɗaya annabawa da annabi yusuf da ‘yan uwansa dukkaninsu a matsayin annabawa suke da Allah subhanahu wata'ala ya aika su to malaman suka ce musu wanda suka musu raddin cewa ina fata kuma bai dalilan su dalilan su akan cewa 'yan uwa annabi Yusuf cewa annabawa ne saboda an kira su da suna al a cikin jerin gwanan ayar da ke magana akan annabawa sannan an yi magana akan ganin su a matsayin taurari kuma taurari abin koyi to malamai suka ce musu dan an ce musu an gansu a matsayin taurari wannan ba shi ke na cewa annaba ba ne domin sifar da ake ganin wasu annabawa a cikinta sai a ce su ma sun shiga cikinta suka ce wannan gairin musallam ba za a sallama masa saboda mai saboda da yawa daga cikin wasu waɗanda ba annabawa ba Allah ta'ala ya musu magana irin abin da yake annabawa annabawa Allah yana musu wahayi to kuma akwai inda Allah ta'ala ce ya musu wahayi sai ma sai zama annabawa kenan suka ce misalin su faɗin Allah ta'ala wai za hau haina ilal hawariyin hawariyin kaga almajiran annabi isa Allah ta'ala ce mun masu wahayi ya nuna kenan su ma annabawa ne suka ce a'a ba annabawa bane haka nan Allah ta'ala yana cewa mutane da aljanu da shaidanu dukkan sashinsu yuhi ba'dhum ila ba'd sashin suna masashi wahayi to sai ya zama kai an maka wa'ayi na shedan shedan ya ziga ka sai ka zama annabi dan kawai an ce amma wa'ayi suka ce wannan ba zai ba sannan kuma Allah ta'ala yana cewa a dangane ga maganar wa'ayi da yawa mutane suka ce to wannan an yi makudan zuma ma wa'ayi. Wa'ayi da aka makudan zuma bai sa aka ce kudan zuma annabi ya bace Allah samun bayanta haka nan mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah ta'ala ce ya mata wahayi in auhaina ila ummi Musa a ila ummika ma wannan bai sa mahaifiyar annabi Musa ta zama ba annabiya ba haka nan Maryam alayhi salatu wassalam da aka jero ta cikin sunayen annabawa wannan bai sa ta zama annabiya ba saboda ba annabiya mace to haka nan suka ce abinda za su rusa hujjar wa'annan mutane shi na biyu don kawai an ce masu asbab sai zama sun zama annabawa kenan suka ce al-asbat asali a larabci ba yana nufin ɗayan da mutum ya haifa da cikinsa yana nufin zira'arsa da kuma ɗayan-ɗayansa mata wannan su ne al suka ce amma mafumin waɗannan asbat guda goma sha biyu su ne ƙabiloli na banu isra'ila da suka kasance guda goma sha biyu wanda dukkansu mun gasa cikin ƙasar annabi musa alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ce masa ka yi duka da sandarka a cikin a kogi zai rabu gida nawa goma sha biyu sa'annan kuma kowa duk wanda ya je da ka mashayar ruwansu za ta bayyana ƙwaƙa'anahun ithna ashara asbatan umama kaga nan da Allah ta'ala ya ce asbatan umama ba yana nufin kawai ƴaƴan annabi yaqub da ya yi haifa cikinsa ba? ana nufin zuri'ar annabi yaqub alaihi salatu wassalam hakanan da Allah ta'ala ya ce masu an sanya su a cikin asbab aka wasu a cikin jerin aya wannan bai sa ya suka zama annabawan Allah subhanahu wa ta'ala sannan dan an ce an sauka da littafi gare ku bayan da an saukar maka ya zama kai annabi bane domin Allah ta'ala ya mana bayani cewa in aka ce an sauka muku da littafi yana nufin an karfafi sha'anin an girmama ku shi yasa Allah ta'ala sauka muku da littafi don ya zama hujja a gare ku kamar yadda Allah ta'ala ya ce a faghayra Allah abtaghi hukman wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassalan kaga anzala ilaykum alkitaba bai sa waɗanda da aka sauka mu littafi suka zama annabawa ba sai dai yana nufin cewa an kula da sha'anin su an sauka musu da littafi ba kyale su saka ka hakan nan babu shari'a a kansu ba hakanan Allah ta'ala ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wannan bai sa suka zama annabawa saboda an saukar da littafi a cikin su ba saukar da littafi a cikin su na nufin cewa ku yi aiki da abin da aka saukar muku ba yana nufin ku annabawa bane ga littafi a gare ku ba kamar yadda Allah ya ƙara cewa wa qad nazala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yuzkaru biha ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيري kaga wannan bai sa suka zama annabawa ba saboda an ci an saukar da littafi a cikinsu a wani waje ma Allah ta'ala ya cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama ma'ana a saukan musu littafi da aka saukar littafi sai yana cewa ahlul kitabi sun zama annabawa suka ce a'a wannan bai sa kitabi suka zama annabawa ga Allah subhanahu to wannan ya sa malamai suka ƙara cewa dalilin ma a kalli cewa an sauka musu da wannan littafi sai zama bayani ne na abin da aka sauka su yi imani da shi ba bayani ba ne cewa ku annabawa ba ne da za ku yi amfani da wani suka ce don an ce musu an saukar da littafi a cikinsu ko kuma an ambace su a cikin jerin gwanin annabawa to wannan bai sa fuska zama annabawa domin Allah subhanahu ta'ala ya faɗi annabawa wanda ya saukar a lokacin nan kuma aka yi bayanin su a jere ba tare da an faɗi sunan ‘yan uwan annabi yusuf alisatu salama cikin su inda su ma annabawa ne to ya kamata a ji an su? a cikin wannan aya da Allah ta'ala ke cewa tilka hujjatuna ataina ibrahim sai ce mi ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna sai ce wa kadhalika najzil muhsinina wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas sai ce me kullum min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luqa wa kullum faddalna 'ala al-alamin anan an faɗi annabi su ko ba faɗa ba aka ce me yana faɗi yan uwansa Inda annabawan da suke na banu isra'il ne aka faɗa gaba daya dan me yasa ba a faɗi ɗan uwan annabi yusuf alaihissalam wannan na nuna maka kenan a ƙur'ani babu inda allah ta'ala ya kira su a matsayin annabawa hakanan a hadisan manzo allah sallallahu alaihi wasallam kaf ba taɓa jin inda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a matsayin ƴan uwan annabi yusuf cewa annabawa ne. sai dai wa annabi yusuf alaihi salatu wassalam hujjar malaman ta biyu suka ce mahaifin annabi yusuf lokacin da ya labarta mai wannan labari na mafarkin da ya yi sai ce masa la ya ka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna shaytana lil insani mubi ya yace karka ba mu yan uwanka wani labari saboda mai za su ma kaidi kaidi kuma aikin shaɗan ne kuma baya zama da mutumin kirki ta ya za a yi yan uwan annabi yusuf suna annabawa kuma su yi kaidi su yi makirci zai yi suka ce ba zai yi ba makinci da samun damar shaidan kan mutum ba ya yiwuwa ga annabawa shaidan ba zai iya samun nasara ga annabi amma kowane salihin bawa shaidan zai iya samun nasara a kansa saboda saka saka da yake da addini ko rashin azkar ko wani abu makamancin haka shaidan na iya samun wata dama a kansa amma shaidan ya samu dama a kan annabi ba zai ba har abu kamar yadda zuwa hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowa daga cikin ku yana da wani kare ma'ana shedan da yake tare da shi tace har da kai ya rasulullahi har da ni sai dai ni Allah ya ce muke ni na musulunta da nawa to banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wake da nan garatu kaga sai annabawa to yan uwa annabi Yusuf shedan yayi galaba a kansu saboda mai ya umarce su da yin aiki na alfasha domin daga cikin abin da suka bada uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu kuma ta kunu min ba'dihi qauman salihin kaga sun faɗi abin da za su yi na ɓarna a kashe shi aka ci a daidai baya baya bayan kara kashe shi din amma a yi mai a jefar da shi a waje a fitar da shi daga garin gaba da gaban mahaifinsa so wannan aiki ba aiki bane da ya ce da annabawa an ba su yi irin furta bayanin kisa in ba babin jihadi ba ina annabi zai kisa ko annabi Musa alisa ta wasalam da ya kashe bakin kai ba da niyyar kisa aje ba da niyyar mai je raban fada Allah sa kun fahimta to kaga annabawan Allah ba za a same su a waje irin wannan abu sannan abu na uku suka ce babu aya ko hadisi da aka taba ji ko bakin sahabbai ko tabi'ai cewa annabi yusuf da yan uwansa dukkan su annabawa ne sai wanda ya zo daga baya baya daga cikin atbabu tabi'in ibn zaid ne aka fara jin wannan magana da gare shi daga bayansa kuma irin su ta'alabi irin su al-imam al-bagawi suka dinga rawaitowa cewa su ma annabawa ne wa in kana imam mufassirin muhammad ibn jarir tabari ya yi nakal ɗin wannan magana cewa wasu ce annabawa ne amma da yi rinjaya da wannan magana Allah san fahimta to wasu ma daga cikin malamai sun yadda cewa ba annabawan ba ne shi yasa da yawa babu wanda ambace su a matsayin annabawa sai illa shirri matin kalila ma'ana wasu ƙwarori a cikin malamai na tafsiri da na tarihi shi ne wasu ke iya ce masu bai annabawa amma galiban ɗin malamai sun faɗe su a matsayin ‘yan uwan annabi yaqub alaihissalatu wasalam sanin dalilin su na hudu suka ce lafazin da aka ce wani wa ma musa wa isa suka ce asbat ba yana nufin ‘ya'yan cikin ka ba asbat suna nufin sira'ar da za su a ƙarƙashin ka su ake ce ma asbat don haka ba za a sanya wannan lafazi ya zama cewa asbat ‘ya'yan annabi ya a ke nufin cikinsa ba malaman tarihi da yawa sun kokarin faɗin waɗannan asibatin gidajen da suka rabu da kuma ardinsu suka ce gida ne gida goma sha gidan annabi ilyas da gidan annabi yunus da gidan annabi hudu da annabi yakub da kansa dukkansu gidaje da aka samu annabawa sun fita cikinsu wanda waɗannan annabawan suna daga cikin wanda allah ta'ala ya bar labarinsu domin annaba Allah ta'ala ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minhum man qasasnahu alayka wa minhum man lam naqsusum alayka akwai wanda an bar labarin su akwai wanda kuma ba bar labarin su to tunda haka ne ya zama kenan wadancan kabilu da aka faɗa ba kabilu bane da ake nufin ƴaƴan annabi ako alaihi salatu wasalam na cikin haka nan malaman suka ce farkon al'amarin kowane mutum yana farawa ne da kyau to ƙarshe sai tabbata da kyau duk abin da ke mai kyau ana fara ganin farko al'amarinsa mai kyau kamar yadda wani mawaƙi ke cewa idan ra'aita min al na muhu, a annahu sai an sai yakuna badran kamili. diran da kaga jaririn wata a gabanka to ka tabbata da cewa wannan wata rana zai zama cikakkiyar wata in wata ya fito yau ranar sha uku sha hudu sha biyar mai zai zama zai zama cikakken wata ne to annabi ya alaihi salatu wasalam ya ga al'amarin ɗansa annabi a yusuf alaihi salatu wasalam a matsayin kyakkyawan al'amari kuma ya cika da kyakkyawan al'amari su kuma yan uwansa mun ga yadda suka faru al'amarin su na mugunta da ƙoƙarin kaure shi a gaban mahaifinsu da yi abubuwa mabambanta waɗanda ba su dace a ce annabin Allah zai wani abubuwa Allah samu fahimta sannan suka zage cewa rayuwar ‘yan uwan annabi Yusuf rayuwa ga biyu suka yi rayuwa ta farko ita ce rayuwar da suke a Falastin a inda suke mugaye ga ɗan uwansu suka yi abin da bai kamata ba ga ɗan uwansu suka dinga ƙoƙari na raba shi da mahaifinsa da raba zumunci da rikin tausayi rikin yaro duk wannan ya faru ne a ina a falastin kaga wannan rayuwa da suke ta falastin ba za ka ce aikin annaba ba ne sai da suka dawo da yin misra a inda suka ce a inna kana anta yusuf قال انا يوسف وهذا اخي قد a الله عليه kaga daga nan sai suka dawo da ma'aikinsa gaba da ya ka dawo ina misra to da suka zo misra kuma ba su ƙara barin misra ba tarihi da ke su bar misra gaba ɗayan a misra suka mutu har annabi Yusuf shi ma a Misra ya mutu to a Misra kuma gaba dai Allah ta'ala ya ce ba ai an ba sai guda nawa biyu kamar yadda Allah ta'ala ce wa laqad ja'akum Yusuf min qabl bil bayyinati fama zaltum fi shakki mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula sai zuwan waye annabi Musa alaihi salatu wassalam kaga daga kan annabi Yusuf da kansu tabbatar da ba ƙara yin annabi ba sai waye annabi musa alaihi salatu da ka annabawa a garin misra kaf annabi biyu ne tarihi ya tabbatar da annabi biyu ne a misra to a wani gari yan uwan annabi su suka zama annabawa kaga babu wani gari kenan tunda iya rayuwarsu a misra ne karshen rayuwarsu a farkon rayuwarsu kuma ba falastin to wani gari suka je suka zama annabawa shi yasa malamin suka duk abin da zaka ji koma bayan wannan kai watsi da shi ba magana ba ta tabbatacciya dan haka fadin Allah ta'ala wa kadhalika bika rabbuka wa ya'allimuka min ta'wil ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka kai zaka zama annabi wa ala ali yaqub da kuma zuri'ar da suka fita a cikin iyalan annabi yaqub sun zama annabawa wasu amma ba ƴaƴansu ake kun fahimta sai malamai suka ce waɗanda suke kokarin su ce ‘ya'yan annabi yakub su ne annabawan suka ce suna so su yi suka ne akan musulunci a ce annabawan musulunci ma mugaye ne suna ya kun fahimta to kada wani munafuki ya shigo ya mana suka a musulunci sai muka ce ba annaba ba shi ke shikenan ba wa mu ne mata wa al'ali a kuba kama ma ala abawayka min kabul ibrahima wa is'a kama yadda Allah ya sanya annabi ibrahim ya zama annabi da kuma annabi ishaq shi ma zama annabi inna rabbaka lalle ubangijinka ya kai annabi yusuf alimun masani ne hakimun mai hikima ne wajen da zai aji annabta sai ya je imamu qurtubi rahimahullahu ta'ala abinda muka faɗa dai Allah ba mu lalasa abinda muka kuskure ko kuma Allah ya gina Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu ka kara mana aminci ka ba mu yalwar zaman lafiya a kasar Zamfara Katsina Borno Kaduna da sauran sassanin mu na Najeriya gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته